Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Laraba sha uku ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ya farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya Farfesa Ibrahim Gambar ya fara aiki. Hukumi waɗanda suka taɓa aiki da shi suke cewa. Mutum ne mai rike amana. In aka ba shi aiki zai aikin nan sabilillahi baya son murtiya baya son ana zagaye ta wani hanya da bai kamata ba. bayan nan muna tafi da rahoto na musamman akan rabon tallafin kayan abinci a jihar plateau sakamakon dokar hana fita da aka saka a jihar sannan muna tafi da labaran wasanni da zamu kawo muku daga ghana daga bisani muna tafi da shirin tasirin azumin ramadan amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun tattauna a yau Laraba akan yadda Isra'ila za ta mamaye yankin yammacin gabar teku a Jerusalem yayin da dakarun Isra'ila suka harbi wani matashi dan Falastin bayan kaurewar rikici a yammacin gabar teku. Pompeo ya sha alwashin cimma kudurin gwamnatin Trump na zaman lafiya domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Filistin. Ya kuma ce akwai sauran aiki a gaba da ke buƙatar mu shi. Shugabannin biyu ba su ambaci rikicin da ya auku a yau Laraba ba wanda ci gaba ne na rikicin da aka fara tun jiya da ya yi sanadiyar mutuwar wani sojan Isra'ila. Netanyahu yana Allah Allah ya mamaye yankin na yammacin gabar tekun a daidai lokacin da Trump yake neman a sake zabensa a wa'adin mulki na biyu a watan Nuwamba. Mamaye yankin akalla zai faranta wa Trump rai mai neman goyon bayan masu bisharar Isra'ila abinda zai matukar rage damar Falastin mallakar yankunan da Isra'ila ta kwace a yaƙi tsakanin Larabawa da Isra'ila na shekarar 1967. sakamakon ci gaban da ake samu kan coronavirus a kasashen asiya na yankin pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su ci gaba da hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana yawan kamuwa da cutar covid-19 ne haddasa matsalar numfashi ya zuwa yanzu ya mamaye yankin kasashen austria da hong kong da macau da new zealand da korea ta kudu da taiwan da china da kuma vietnam duk suna fitar da rahoton samun karancin cutar sama da wata daya da ya gabata domin kawar da cutar wajen yaduwa a wasu kasashen duniya tun maris gwamnatocin yankin asiya sun dakatar da shiga kasashen ga duk wani dan kasar waje amma banda wanda suke da katin zama na tsawon lokaci duk wanda kuma suka shiga kasar ma za a killace su har na tsawon kwanaki goma sha hudu bayan shigar su masana sun ce bude tafiye-tafiye a kasashe zai taimaka wa harkar sufurin jiragen sama da harkokin yawon bude ido da kuma taruka baki ɗayansu sun tabu tun farkon annobar duniya wadda ta fara ƙarshen watan watan janairu a asiya wani alkali a amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin trump michael flynn domin baiwa kwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar alkali emmett sullivan a yammacin jiya talata ya ce za a baiwa abokan aikin kotun damar gabatar da bayanansu haka kuma za a shata wani lokaci da ya dace na sauraron bayanansu sullivan na iya kiran shaidu su ba da bahasi tare da amsa tambayoyi game da matakin da ma'aikatar shari'ar ta ɗauka a makon da ya gabata na janye tuhumar aikata manyan laifuka da ake yi wa Flynn da abin da ka iya mai da shari'ar sabuwa 'yan watanni gabanin zaben shugaban ƙasa. Lauyoyin Flynn sun ki amincewa da yunkurin na Sullivan inda suka ce bai kamata wani ya tsoma baki a cikin wannan shari'a ba. Shari'ar manyan laifuka na gudana tsakanin Amurka da wanda ake zargi ne kawai. Babu inda aka baiwa wani damar tsoma baki cikin shari'ar kuma ba za a yi wa dokar ƙasa karan tsaye ba a cewar masu kare flynn zarge-zargen da ake wa flynn na daga cikin binciken da robert mueller ya gudanar kan sa hannun rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 an saki paul manafort tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaban amurka donald trump a zaben 2016 wanda aka yanke masa hukuncin zaman kaso bayan an same shi da laifin kin biyan haraji da laifukan da suka shafi kuɗaɗe inda a yanzu zai ƙarasa wa'adin zaman kasan da aka yanke masa na shekaru shekaru bakwai da rabi a gida. Manafat mai shekaru saba'in da ɗaya a duniya ya kwashe shekara ɗaya da ɗoriya daga cikin wa'adin nasa kuma lokacin sakinsa daga gidan yari bai yi ba har sai watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Amma lauyoyinsa sun matsa wa jami'an gidan yari lamba akan a sako shi ya ci gaba da zaman kaso a gida saboda yana fuskantar barazanar kamuwa da cutar coronavirus bisa la'akari da yawan shekarunsa da kuma rashin lafiya da yake fama da shi da ya haɗa da hawan jini ciwon hanta da matsalar numfashi. An yanke wa manafat hukunci ne a sakamakon binciken kwamitin robert a kan zargin aikata ba daidai ba a lokacin zaben 2016 da trump ya yi nasarar lashewa to amma hukuncin manafat ya biyo ne daga cikin hada-hadarsa a ukraine wadda ta bayyana ya daɗe yana yi wa trump aikin kamfe a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya sabon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar Farfesa Ibrahim Gambari ya fara aiki a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar gwamnati inda shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da shi a yau Laraba yayin zaman majalisar zartawar ƙasar da take gudanarwa a duk mako. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. yau ne shugaban muhammadu buhari ya bayyana nadin sabon shugaban ma'aikatan fadar gwamnati profesa ibrahim gambari wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatar da shi a lokacin da ana taron majalisar zartawa ta kasa malam yabu shehu waɗanda tun farko su ne suka musanta cewa wannan labarin gaskiya ne a lokacin da ya bazu a yanar gizo ya mun karin haske dangane da ganawar ta profesa ibrahim gambari ta kasance da ake gabatar da shi a gaban majalisar zartawa ta najeriya da yake cewa aka kirawo ma'aikata aka ce su shigo da profesa gambari aka shigo da shi ya hau kujerarsa aka faɗi ɗan takaitaccen tarihinsa kuma aka yi masa maraba. to me ake fata me ya bukatar shugaban ƙasa muhammadu buhari ga shi profesa gambari ai ba wani jawabi da shugaban kasa yi akan wannan sanani eh, abin da ya zan ce maka shine a tun a yayin da ya kirawo shi ya sanar da shi cewa shi zai ba shi wannan mukamin. sun zauna shi da shi su biyu idan akwai bukatu da shugaban kasa yake da su a kansa ya gaya wa kuma shi ma in akwai shawarwari da zai bayar a take a wurin watakila ya gaya wa a nan dai su a tsakaninsu suka ɗinke ta suka fito kuma da suka gama shugaban kasa ya faɗa wanda suke tare da shi a lokacin cewa wane shi zan ba wa wannan matsayi amma ni da kaina zan faɗi wannan abu in Allah ya kai gobe wajen taron majalisar ministoci shi yasa aka yi ta wannan rudani jiya wasu su ce an ba bambari wasu su ce wannan wannan to inda je mu ba ba mu izinin mu faɗa ba to ka da izinin ka faɗa da sai a bari tun da shi yake yana so ya faɗa har kuma Allah da shi Allah ya kawo mu da haka yau a waje daya wani tsohon malamin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria wanda suka yi aiki tare da Profesa Ibrahim Gambari wato Profesa Jibril Ibrahim ya yi mun ƙarin haske dangane da kwarewar Profesa Gambari gurin aiki da kuma rikon amanarsa na farko mutum ne mai rike amana in aka ba shi aiki sai aikin nan sabilillahi baya son murdiya baya son ana zagaye ta wani hanya da bai kamata ba na farko kenan na biyu shine mutum ne wanda ke da abokanai da yawa ba kawai a kasan nan ba a afirka gaba ɗaya haka ma a duniya ya yi aiki a wurare da yawa kuma sananne ne domin haka mutanen da ya sani da girman da ake daukan shi da shi abu ne da zai taimaka wa gwamnati a wannan uh, lokaci. Na uku shine mutum ne mai son bin ka'ida. Abubuwa da yawa da mutane ke magana a kai shine so da yawa ba a bin ka'ida a tafiyar da aikin gwamnati da ya kamata. Kuma fannin da na mai ne zai wanda zai kokari ya dawo da bin ka'ida a da ake aikin eh, gwamnati domin haka wannan zaben inda aka yi abu ne wanda zai yi amfani kwarai da gaske a shi shugaban kasa muhammadu buhari kuma a kasa ma kanta ya kake ganin zai gudanar da aiki da ya bambanta da marigayi abba kyare wanda ya maye gurbinsa a halin da ake ciki eh, wato shi abinda da zai so yi zai so ya buɗe gwamnati a nuna wa 'yan ƙasar nan a nuna wa duniya ba wata 'yar ƙaramar grup bane suke tafiyar da gwamnati watakila abu ne mai wahala amma na san zai iyakacin kokarin da zai ke tabbatar da cewa kowa a ƙasar nan zai fahimci cewa gwamnatin nan na 'yan najeriya ne gaba ɗaya ba wasu 'yan tsiraru ba farfesa jibril ibrahim kenan wani tsohon abokin aikin farfesa ibrahim gambari umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. a gaida umar faruk musa kafin mace gaba bari mu shakata da wannan faifai

gaskiya ta bin shari'a ba Madalla a jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya an fara rabon kayan tallafi biyo bayan kakaba dokar hana zirga-zirga daga Jos ga rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Kwamitin rabon kayayyakin tallafi wa marasa karfi saboda rage raɗaɗi biyo bayan killace jama'a da gwamnatin jihar Filato ta yi don takaita yaduwar cutar coronavirus ta ba da tabbacin isar da tallafin ga waɗanda za su ci moriyar shirin. Shugaban kwamitin kuma mataimakin gwamnan jihar Filato Farfesa Soni Tioden ya ce sun yi tsari mai kyau don tabbatar da cewar al'ummar jihar da ya waje ba su samu tallafin sun samu. Ai yanzu muka fara mun je kananan hukumomi guda biyu ne kawai saura guda goma sha biyar. da nan da sati daya ko biyu ina ji za mu kammala duka kowa zai sami nashi rabo so a yi hakuri ai dama mun riga mun sa mun nada kwamitoci a local government da kuma ward ward so in mun kai local government za mu mika wa local government chairman da shi da nashi komiti. su kuma za su rarraba daga local government uh, za ka yi ward daga ward za ka yi polling unit an an je polling unit kuma za a ɗabi gidaje biyar biyar daga kowane polling unit su za a bawa waɗannan kayakin mataimakin gwamnan jihar plateau kuma shugaban kwamitin raba kayayyakin tallafi a jihar plateau farfesa soni tioden banda tallafin da gwamnati ke bayarwa su ma ɗaiɗaikun jama'a na tallafawa marasa galihu a tsakanin jama'a Mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Ahmad Idris Maje ya miƙa wa gwamnatin jihar Filato kayayyakin abinci don rabawa al'ummar jihar. Babban mai taimakawa mataimakin kakakin Majalisar Alhaji Musa Yalum shine ya mika kayayyakin wa gwamnatin jihar Filato kamar yadda Abubakar Muhammad Badu ya yi ƙarin haske kan abin da ɗan majalisar ya bayar. Domin al'umma suna cikin wani hali dole ya sa ya fito da abin da Allah ya hore mishi domin ya taimaki al'umma. An ba da buhuna kwanan shinkafa guda 600 katon ɗin magi guda 500 an ba da katon ɗin spaghetti guda 500 an ba da katon ɗin gishiri guda 500 an ba da kuma doya guda 2,000 biyu abinda kenan yau muka kawo a madadin mataimakin kakakin majalisa Ahmed Idris Majewase. Mai martaba sarkin Kanam a nan jihar Plateau, Alhaji Muhammadu Baban Mu'azu na biyu, na zama mamba a kwamitin da ke rabon kayayyakin tallafin. Alhamdulillah lamari kan yadda ya zo haka muke kallon shi ai. Mun san dai cuta ya samu kuma an sa mutane su bi umarni da dokoki da aka shimfiɗa. Ah, mu kullum fatanmu mutane su bi abin da aka ce. kuma shugabanni su yi abin da ya kamata abin da muke gani shi muke amfani da shi mu dai daga nan jihar plateau mun samu labarin gwamnati ta kawo na tarayya tirela guda uku na abinci shinkafa kenan da kuma kaya su manja da man gida kuma an raba kamar yadda aka sani dakwal gamin uku aka zaba tun da kayan ba zai kai kowa ba yanzu abin da ake kawowa muna tsammanin kowa zai kai gare shi kuma dama ba kowa aka yi niyan bashi ba kuma ba kowa zai samu ba akwai wanda an cire su wanda suke albashi wayanda suke iya samun dan kudin shara da sauransu da kuma wanda suke cikin list na baba buhari nan na dan abin da ake bayar wani masarufi ba su ciki to a nan plateau an zaɓi kowace ward kowane pooling unit bai wuce gida biyar shida ba na talakan talaka mara shi to kaga kuwa wayanda duk aka iya zabowa aka zakulo alhamdulillahi dama an sami sunayensu. Shiko a ta'atan na gana wuri, Mr. Yakubu Chaiman ya koka ne kan yadda masu ketare dokar hana zirga-zirga a tsakanin jihohi ke ratsa dajin yankinsa suke shiga jihohin Plateau da Kaduna, lamarin da ya ce ka iya yada cutar coronavirus. mu abin da yake damun mu shine muna nan a boundary ne mu da mutanen kaduna da yake ana karfafa wani abin da yake faruwa a can tsakanin ruwan da kuma kaduna wato yin abu ya faru a can dina idan sojoji tun da yake an karfafa wurin fiye da yadda ake karfafa nan din in an je can dina sai a ja da mutane in an da su kuma sai su yi ta baya can su je su juya su shiga wannan hanya namu. Wato irin wannan doka da gwamnati ta rufe hanyoyin shiga mashiga da karfafa shi a wani wuri daban amma kuma a boundary namu a na gana wuri ba a sa mashi da karfi. Su mashin ne su min mota in yanzu saukar da su sai su bi jeji. suna bin inda muke noma a zo a shiga cikin gari. Yanzu haka na abin kamar sai ka ci karfin mu ne. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wata ziyara da ya kai kan iyakokin jihar ya bayyana ɗaukan tsauraran matakan hukunci kan waɗanda suke shiga jihar ta barauniyar hanya. Daga jihar Nasarawa kuwa al'ummomin Tibi da Fulani ne ke gargaɗin rungumar zaman lafiya bayan wani saɓanin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya da ke neman fantsama a jihar. Shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Usaini ya yi zargin haɗin kai tsakanin wasu ɓata gari ƙabilar Tibi a jihohin Nasarawa da Benue. To abinda yake damu mu a nan yankin Kiyana local government din nan ko a yankin Nasarawa state din nan mu wanda muke zama da su a nan yankin Nasarawa state ina hada kai da bata gari na jihar Benue daga yankin Gumannan ta wajen Yalwata su zo su su mu kai ma Fulani mu farmaki a jihar Nasarawa har suna kashe waɗansu su jima waɗansu ciwo ni da kaina mun zaga yankuna da shugabannin mu na yace Allah a wannan yankunan Kadarko da Kiyana duka mun je mun zauna an kira tarurruka to sai da jami'an tsaro waɗannan yankuna mu tabbatar cewa an zauna lafiya mu ba fulatani baya so rigima bukatar shi ya ga cewa dabbobinsa sun samu abinci gwamnati da jami'an tsaro su dawo mataki hmm. in mutum ya yi laifi ya kashe mutum ko ya kashe dabbobi ya kamata kama shi a hukunta shi. shi ko shugaban kungiyar matasan tv a jihar nasarawa comrade peter ahemba ya ce lamarin ba a jihar nasarawa ya auku ba ana dai neman shafa musu kashin kaza ne. wannan matsala tsakanin manoma da makiyaya fulani ya faru ne a ta yelwata a daidai wani kauye da mai sunan angwa ayaba da ke kusa da yelwata a jihar benue so mun ji cewa fulani da manoma sun hadu a gona kuma sun samu Uh, misunderstanding. Eh ni dai. Mun ji cewa an kashe wasu nan shanukin su a wurin kuma an yi sare-saren juna tsakanin su da manoman na wurin. Abun mamaki shine bayan wannan kuma an zo an ce tibin Nasarawa State kuma Maitama Kadarko wannan ba gaskiya ne. Abin ya faru a bangaren Benue ne ba ruwan tibin Nasarawa State a cikin wannan al'amari. To yanzu a matsayin mu na shugabannin tibin jihar Nasarawa muna kai haduwa da shugabannin su makiyayan da kuma sarakuna mu da kuma jama'an tsoro don ganin cewa duka mu masu son zaman lafiya ne mun tare mutane mu na tv jihar nasarawa mun gaya musu kara wani doka doka a hannunsa ba shugaban karamar hukumar kiyana a jihar nasarawa adamu adigiza wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin ya ce sun dauki matakan tattaunawa da al'ummomin fulani da tibi don tabbatar da zaman lafiya ganin yadda damuna ta faɗo lokaci ne da ake samun saɓani tsakanin al'umman abinda muke yanzu na samu kontak da shi ciyaman na guma sauran jumman allah kamar da lafiya za mu yi zama mu tattauna yaya za a yi a maganta wani abin kafin ta tashi in ba haka ba wannan abu abin da mun ga yake zuwa dinan kamar wasa zai zai zama ta wani abu ne daban wanda shike inda muna zauto ba haka zan same shi ba abin da ya faru da mu wasu shekarun da ya wuce ya sake faru da mu kuma ba ma so wani abin ya faru ba wani gwamnatin da yake kan kujera da zai so a ce ya samu damuwa a kashin gaskiya in babu hakuri ga wannan damuwoyin gaskiya za a samu matsala wurin noma da tsawon shekaran daga jihar jihar Benue kuwa gwamnatin jihar ce ta hana shigo da gawa daga wata jiha zuwa jihar. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya bayyana matsayar ne a wani taro da ya yi da al'ummomin yankin Bagwaza a Ushogo da Tsambe a karamar hukumar Vandekiya. Gwamna Otom ya ce daukan matakin hana shigo da gawa a jihar ya zama tilas don hana yada cutar coronavirus. Gwamnan ya ce idan har iyalan mamaci sun ga ya zama dole su kawo gawarsa zuwa jihar, dole ne su nemi izini daga kwamitin da ke aikin hana yada cutar coronavirus su kuma mika takardar shaidar mutuwarsa wanda ya kara da cewa duk iyalan mamacin da suka kasa cika waɗannan sharuɗa, gwamnati za ta kwace gawar da kuma yi zana idarta a inda ta ga ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji. yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. Ma'aikatan ministar matasa da wasannin motsa jiki ta ɗau matakai na magance takaddama da ke tsakaninta da tsohon mai koyar da black stars wasa tsohon mai koyar da black stars ɗin wasa kusi fiya cikin 'yan kwanaki da suka gabata ya samu rashin fahimta da hukumar kwallon kafa ta ghana saboda ya nemi a biya shi sauran bashinsa na albashinsa hukumar ta kakakinta henry santi ta amince cewar lallai kam kusi afiya bayyana bin hukumar bashi to amma kuma dai kasar ce ya kamata a ce ta ɗauki nauyin biyan kuɗin mai koyar da black stars wasa ba ƙungiyar ba Hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta bayyana da sabon ranar gabatar da wasannin 'yan mata ƙasa da shekaru goma sha bakwai na duniya wadda aka dakatar a dalilin coronavirus. Sabon ranar da aka bayyana na gasar da ƙasar inda da ɗauki nauyinsa ne sha bakwai ga watan Fabrairu zuwa bakwai ga watan Maris shekara ta 2021 wannan wasa dai tun farko an shirya za a yi shi a ranar biyu ga watan nawamba zuwa 21 ga watan nawamba shekara ta 2020 amma aka canji saboda tasirin covid-19 a wasannin motsa jiki wadda ya shafi wasannin fidda gwani zuwa ga wannan gasa. Hukumar kwallon kafan kasar Ghana GFA a takaici za ta yanke shawarar ko ta ci gaba ko kuma ta kawo ƙarshen wasannin kakan bana na shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020 da zaran ta samu shawara daga gwamnati. Shugaban kungiyar Kate Okraku ne ya bayyana haka yana mai faɗan cewar an samu ɗasawa mai ƙarfi tsakanin ma'aikatar ministan kiwon lafiya da sauran shugabanni akan hanyar ɗauka dangane da wannan kamfen sai dai ya nuna cewa ra'ayi ɗaya ya saurayi musu bayan gwamnati ta fito ta bayyana sharuɗa da ke tare da wasannin motsa jiki a cikin ƙasar. shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar ghana ketikrak ya kuka dangane da tasirin coronavirus a kan kwallon ƙafar ƙasar ya ce yayin da wannan sashi ke fafataka ta 'yantar da kanta daga hukumar da ya afka mata dangane da badakalar ran sha biyu ga watan Nuwamba wadda ya gargaza wannan sashi sai ga kuma COVID-19 ya iso ɗauke da nasa wahalhalun wadda ya dankwasar da harkokin kwallon kafa a cikin kasar. Da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana daga bakin matasa. bala Abdulmumin a nan jamhuriyar Nijar cikin zandar wato waɗansu abubuwa waɗanda muke yin sakaki a kansu shine kula da hakkin makwabtaka musamman ma a wannan lokaci na azumin wata ramadan galibi yan uwa waɗansu mutane daga cikinmu allah ya ba su wadata ya ba su hali kuma suna makwabtaka da waɗansu mutanen da ba su da ainihin halin nan da suke da shi yau kun sai amfani da wannan dama allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna sai ga suna yin sakaki wajibi ne yan uwa irin wannan lokaci idan mutum yana da wadata ya wasa a wannan wadatar tashi zuwa ga makwabta irin abin da kake ci mai kyau ɗin nan mai daɗi yi kokari ka yi kokari ka isar da shi a cikin gidan makwabtanka yi kokari ka sanya a hoto da shi a waje kai da makwabtanka ku sha ruwa tare ku yi buɗe baki tare ya zamanto ka samu wannan alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ba mutum buɗe baki ko da dabino ne ko da fiyawa ta ne wato za a baka ladan azumi ba tare da an tauyewa wancan ladan shi ko kaɗan ba ashe wannan dama ce yan uwa da ya kamata mu ba da haƙƙin makwabtaka ta fuskar taimakawa da abubuwa na jin daɗi na more rayuwa irin wannan lokacin ka nuna wa Allah ka gode mishi da ni'imar da ya baka shine ka yi kokarin wannan abin da Allah ya hore maka wanda ba su da shi su ma samu saboda Allah madaukakin sarki ya baka ladan ya baka wannan fa'ida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji yanda yi addu'a lokacin da zai hau bari malaika jibril ya zo mishi ya faɗi kalma wanda take mummuna akan mutumin da har wata ramadan ya wuce bai yi kokarin ayyukan alkhairin da ya shiga aljanna ba bai yi kokarin aikin alherin da Allah ya mishi gafara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin kamar da kusan hadisin abin da nake nufi a nan gurin irin kokarin da zaka yi na bada haƙƙin makwabtaka da kyautata musu da ciyar da su da shayar da su da nuna musu wadatar da Allah ya baka ba taka ce ta kai kaɗai ba su ma suna da haƙƙi a kai wannan yana daga cikin irin abubuwan da Allah zai ya mutum gafara a wannan lokacin Allah ta'ala zai tausaya maka kuma Allah zai sanya wa rayuwarka da zuriyarka da arzikinka albarka gaba daya da wannan ne muke jan hankalin yan uwan musulmi na ko ina mu taimaka makwabta ko da ma ba musulmi bane musamman a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan barantana ma yan uwan musulmi a nan ne za mu tsaye da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madalla yanzu kuma ga aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da firan ministan isra'ila benjamin netanyahu sun tattauna a yau laraba akan yadda isra'ila za ta mamaye yankin yammacin gabar teku a jerusalem yayin da dakarun isra'ila suka harbi wani matashi dan filastin bayan kaurewar rikici a yammacin gabar tekun pompeo ya sha alwashin cimma kudurin gwamnatin trump na zaman lafiya domin kawo ƙarshen rikicin da ke tsakanin isra'ila da filastin ya kuma ce akwai sauran aiki a gaba da ke bukatar mu kammala shi sakamakon ci gaban da ake samu kan coronavirus kasashen asiya na yankin pacific za su fara duba yiwuwar barin mutane su yi tafiya daga wani yanki zuwa wani amma za su ci gaba da hana mutane zuwa yankin da ya fi tsanani hasashen wasu masana kenan yawan kamuwa da cutar covid-19 mai haddasa matsalar numfashi ya zuwa yanzu ta mamaye yankin wani alkali a amurka ya dakatar da wata bukatar ma'aikatar shari'ar kasar na soke zargin aikata manyan laifuka da ake yi wa tsohon mashawarcin tsaron gwamnatin trump michael flynn domin baiwa kwararru masu zaman kansu a fannin shari'a damar nazari akan matakin ma'aikatar an saki manafort tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaban amurka donald trump a zaben 2016 wanda aka yanke masa hukuncin zaman kaso bayan samunsa da laifin kin biyan haraji da laifukan da suka shafi kudade inda a yanzu zai karasa wa'adin zaman kasan da aka yanke masa na shekaru bakwai da rabi a gida to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'az da ta karanto labarai da kuma julia Lagos Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.